بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة يوم سنة القيامة أوكو ليس لوقعتها كاذبة أبو ترير ذات قريتا خافضة رافعة لا كدرجة درجة ذات ولكن تد درجة ولانسو إذا رجت الأرض رجا وقت ناك جرجي ذاك ساجر جزاوا وبست الجبال بسا دندك يدو وزو دندك يوا فكانت هباء منبثا مسالك ورتاق الشيء يوا وكنتم أزواجا فلافا كذا ونوئي ودابي بيو نعم nau'i guda uku ashabul maimana mutanen dama babba mutanen dama ma ashabul maimana mutanen dama abu ne babba mai girma mutanen dama ashabul mash'ama mutanen hagu ma ashabul mash'ama lakantaccen abu ne mutanen hagu sune yan wuta sabiquna sabiqun wannan su ne masu rige zuwa ayyuka na alkhairi masu tsere kowa ulaika almuqarrabun wannan su ne ababun kusantawa zuwa ubangiji fi jannatin na'im sun tabbata cikin aljannan nan ta nimomi sullatun min alawwali ne daga cikin jama'a farko na al'ummar da suka wuce gabanin ku wa qalilun min alakhiri da kadan daga cikin jama'a karshe na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala shururin mawduna sun tabbata akan gadaje ababan jefe ababan sagawa gare su muttaqina alaiha mutaqabili suna dogaro akan suna kallon fuskokin junan su yatufu alaihim wildan mukhalladun yan kananan yara ababan dawomawa suna kewayo tsakaninsu abokanin hidima gare su bi akwabin wa abari sai ga musu kofuna wanda ba murka na dauka a cikin su misalin kofin da za a sha ruwan sanyi da shi wanda ba masa marka da kuma abariku shine wanda wato yake da madauki wanda za a sha shayi mai zafi da shi wa ka'sin min ma'in dauniya ta giya giyar aljanna mai gudana la yusaddauna anha wa la yunzafu ba tare su gabanin shanta ba sa maye in sun shata kuma hankali baya tafiya ba kuma a sambatu don an sha wannan giya ta aljanna wa fakihatin mimma yatahayyarun da kayan marmari na abin da suke zabi suke so a kawo musu wa lahmi tayrin mimma yashtahu da nan zayin na da suke sha'awa wa hurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun mata waɗanda suke masu tsananin bakin kwaran ya ido bakin baki kirin farin kuma fari fat sannan kuma idan dinan gada gada tare kuma da kyau a cikin su kai ka ce su lu'ulu ne wanda aka kiyaye shi a cikin kwasfansa jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne na abin da suke aikatawa kyakkyawa la yasma'una fiha lahwan wala tafima ba sa jin wani abin da yake na wasanni cikin aljanna ko abin da yake laifanta waɗansu su a cikin ta illa qilan salaman salama komai sai gaisuwa daga Allah gaisuwa daga mala'iku wa ashabul yamin ma ashabul yamin ma abuta dama babban abu ne ma abuta dama fi sidrin mahdud منضود tabbata a cikin magariya a barin a faɗan farawa wa talhin mamdud ko ai wadda babu kaya a cikin ta wa zillin mamdud da a bar miƙawa a gare su wa ma'in maskud da abun kwararowa a gare su baya yankewa wa fakihatin kafira kayan marmari masu yawa la maqtu'atin wala mamnu'a ban yankewa a wani zamani a ce sai karfe kaza za a bude muku ba ba kuma abin hana ce sai an kawo kuɗi ba wa furushin marfu'a da shimfiɗu ababen ɗaukakawa akan gadaje inna an sha'ana hunna in sha'a ne muka fara da waɗannan ni'imomi fararwa ja'alna hunna abkara sai yan matan aljanna nan dukkanin su wato misalin abukaru ne duk misalin kamar yan mata ne masu shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai shekaru talatin da uku uku wanda ba su da ba maganar wata haila ko maganar wani wato eh, eh, ciwon da mata suke fama da shi ko ta kazanta urka na taraba ma'abuta soyuwa yi zuwa mazajen su ma'abuta shekaru daidai li ashabil yamin mun tanaje su kuma abuta dama yan aljanna thullatun min alawwalin kadan ne daga cikin mutanen farko wa thullatun min alakhirin kadan daga cikin mutanen karshe wa ashabu shimal ma'abuta hagun ma ashabu shimal lakantaccen abu ne mutanen hagun su ne yan wuta fi samuin wa hamim sun tabbata a cikin wato azaba wadda ke shiga ta cikin kafafen gasu da kuma ruwan zafi mai tsananin konewa wa zillin min ya da inuwa ta yahmum menene wannan hamum ya ubangiji la baridin wala karim Allah ya ce ta hamumu, wato ba abu ne mai sanyi ba ba inuwa ce mai sanyi ba ba kuma mai kyan gani ba ganin ta ma bala'i ne innahum kanu qabla zalika mutrafi ga su sun kasance gabanin wannan rana ababen ni mutarwa ne wa kanu yusirruna ala al-hinfi sun kasance suna zarcewa kan zinibi mai girma wa kanu yaquluna ay za mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamab'uthun sun kasance suna cewa yanzu idan sun mutu sun zama kasusuwa za a sake tashin su a cikin sabuwar halitta awa una lawwalun ko kuma tashi yayan su na farko qulin lawwalina wal akhirin la majmu'un ne musu hakika na farkon ku da na karshen ku dukkanin ku ababan tarawa ne ila miqat yawmin ma'lum ila alqawrin rana sananniya ita ce ran alkiyama thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun sannan ga ku ya ku da batatu masu karetawa ga annabawansu? su la akiluna min shajarin min zaqum za ku dinga ci daga bishiyar yannan nan bishiyan nan ta zaƙumu una min halbutun za su dinga cika cikunan su da ita fasharibuna alaihi min alhamim za su dinga kwankwada a cikin ta irin kwankwadan nan na raƙuma ma abota ishirwa. fasharibuna shurbal him za su dinga sha irin shan raƙuma ma abota ishirwa. hada nuzulhum yawm yawmiddin na dinga cewa da su wannan ne garan bakin ku a ranar alkiyama nahnu khalaqnakum fa falawla tusaddiqun Allah ya ce ai mu ne muka halice ku dan me mu gaskata mu kun ba da gaskiya ba afara'aytum ma tunun wani labarin abin da kuke zubawa cikin mahaifa antum tahluqunahu am nahnu khaliqun shi ku ne kuke halitta sa ko mu ne Allah kai kuke halitta sa nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin Allah ya ce mu ne muke gwargwada mutuwa tsakaninku mu ba za ku iya tsere mana ba على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ما سيكو ne bisa mu canja musalce musalcen nan naku mu fare ku a cikin halittar da da ba ku santa ba kawai sai a waye gari mutane su waye su gari cewa sun zama bare ku aladai Allah ya ce biyu ku ne kan yi haka mm. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لا يكون سن halittar da muke muku ta farko dan me ba ku wazantuwa afaraitum ma ta'rifun ba labarin abin da kuke nomawa na abincin ku a cikin gasa antum tazra'unahu am nahnu zari'un shi ko ne kuke fito da irin sa in lokacin yayi ko da dan sa ko mu ne muke fito da shi Allah kai kake abin ka law nasha'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkarun ai idan da mun ga dama sai mun san ya shi kasance tarkace sai ku koma kuna mamaki da cewa kun shuka ba ku ga wani abu ya fito ba inna la mughramun da cewa ko an dora muku bashi a cikin cewa ku da wannan noma da kuka yi bal nahnu mahrumun da cewa bari dai ku ababan haramta wa amfanin sa ne afara'itumul ma allazi tashrabun wani labarin ruwa da kuke sha da gare shi antum amsaltumuhu min musni am nahnul munzilun ne kuka saukar da wannan ruwan daga sama ko ka muni, ne Allah kai ka saukar da abinka law sha ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ai da mun ga dama sai mun sanya mai tsananin zartsi inda ba za ku iya shan ba noman ma ba za ku iya noma da shi ba dan ba zai fito muku da komai ba to dan me da muka ba ku mai dadin ba za ku gode mana ba na nar allati turun wani labarin wutar da kuke kesawa kuna biyan bukatun ku da ita antum an sha'tum shagarta am mu ne kuka fitar da bishiyar da kuke samun wannan wuta daga cikin ta ko ka mu ne Allah kai ka fito da abaka nahnu ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin mu ne muka sanya wuta ta kasance tana ta tawa gare ku wutar lahira Allah yana so ya zama duk da dan adam ya ga wutar duniya tana da wutar lahira kuma muka sanya ta daɗi gare ku da tanadi ga matafiya daga cikin ku fasabbih bismi rabbika alazim ya tasbihi kana mai hadawa da sunan ubangijin ka mai girma fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah ya ce ina rantsuwa da guraren aukuwan nan na taurari lokacin faduwar su da buyan su wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wallahi rantsuwa ce mai girma da kun kasance kun san haka da kun san girman ta innahu laqur'anun karim wallahi alqur'ani alqur'ani ne mai girma fi kitabin maknun rubutawa ne cikin takardu ababan kiyayewa la masu illal mutaharun kada wani ya shafe ku daga cikin kada wani shafe shi daga cikin ku sai ma tsarki tanzilun min rabbil alamin saukawa ne daga Allah ubangijin talikai qur'ani alqur'ani ne mai girma mai daraja a wurin sa saboda haka duk abinda Allah ya faɗi darajar sa da martaba a wurin sa to wajibi ne kuma musulmi yake alfarmarsa ana kawo kukan cewa ana karatu waɗansu sukan shagalta da yin waya ko su buga waya ko kuma a musu su ɗauka to wannan mummunan ladabi ne ga Allah subhanahu wata'ala abin takaici ne a ce mumini musulmi ina gaban mahalicci Allah yana zance da shi ina je da shi zancensa kuma a ce wato bai ba da girman da ya kamata ba ya mai da hankalinsa wani guri har yana ganin yana da wani wanda zai saurara ba ubangiji ba wannan wato ba girma wace zatin Allah subhanahu wuta ala ba ya kamata mu san girman alkur'ani sannan mu san darajar abin da Allah ke gaya mana a cikinsa wajibin mu ne san da ake karatu alkur'ani mu tara hankalinmu mu nutso mu dinga dukan abin da yake dauke yake mai ake faɗan da ya dinga dara cikin zukatanmu abin da manzon Allah yake cewa ya kamata a ce dukkanin mumini in ana karatu alkur'ani a gani a dinga ganin sa yana zubar da hawaye Ina kuka don azantuwa da abin da Allah yake faɗa har yake cewa kuma idan ma ka ji an karanta ƙur'anin ba kai kuka ba to kai kukan damar an karanta shi ka kasa kuka haka manzo Allah yake gaya mana mun ka karanta a guraren da ake karantawa mun faɗa an zo ana karanta manzo Allah yana ta kuka to yaya abin da shugaba ake yin sa yana kuka tsakaninsa da Allah wanda ya kowa tsoron ubangiji amma kuma ya zama kai musulmi an ce an zo neman albarkacin alkur'anin amma ana yin sa kuma kana wasa da alkur'anin to wanda zai wannan wasa yake da alkur'ani kuma rashin sanin girma ne da martaba ta alkur'ana saboda haka dan Allah kiyaye idan ubangiji yana magana ai kawai a sauraron abin da ke faɗa a ji kuma a amfana Allah kai mana afuwa la yamassuhu illa almutahharun kada wasu su shafe su in ba mu abuta tsarki ba tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne daga Allah ubangijin talikai afa bi hadha alhadith antum mudhinun da wannan zance na alkur'ani kuke karyatawa kuke sakaci wata ja'aluna rizqakum annakum tukadhibun sannan kuke sanya arzikin ku kamar ruwa kuke wa Allah mai gode masa sai ku ce tauraro ne ko nabi kaza ne ka muku ruwan sama فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يا أنا سندري يكيم أوغرو أهلون كنا دوبا كنا كنا كنا كلا هالن دمو yake ci a wannan halin ransa zai fita wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu ya kusanci zuwa gare ku daga wannan mamaci amma ku ba kusanci mun fi kusa da ku zuwa gare shi ba falawla in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sabiqin to me ya hana idan kun kasance ba za a sake dawo da ku zuwa samuwa ba ku dawo da ran mamacin nan sanda yake shirin zai fita in kun kasance masu gaskiya kan cewa ba za ta shi ku ba فأما إن كان من المقربين أما إذا مو متن يا كسن شيء لك باين الله أبا بن كسن توا فروح وريحان وجنة نعيم لله است استراحة هو تولا تبتغريش da arziki da aljannan nemomi Allah ka samu daga cikin su amin wa amma in kana min ashabil yamin ko ya kasance daga abuta dama fasalamun laka min ashabil yamin ta tabbata a gare ka daga azaba daga mutanen dama amma in kana min al mukazzibin ad-dallin amma idan mutum nan ya kasance daga ma'abuta garetawa batatu fa nuzulun min hamim garan baki ya tabbata gare shi daga ruwan zafi na wutar jahannama wa tasliyatu jahim da konuwa cikin wutar jahimu inna hadha lahu haqqul yaqin ana ce masa lalle wannan shine gaskiyar yaqini fasabbih bismi rabbikal azim ya tasbihi kana mai hadawa da sunan ubangijinka mai girma ta suratul waqi'a sai na abdullahi bin mas'udin Allah ya kara masa yadda ya ba mu wata fa'ida ta wanda yake so ko zai iya jarabawa shine yace duk mutumin da yake so Allah ya yassare masa rayuwa ya rayuwa cikin sauki to ya dinga karanta ta kullun da dare kullun da daddare mutum ya karanta ta so daya in Allah ya da wanda rike wannan ba zai talauci ba eh za a zauna cikin wadata cikin kyawun rayuwa cikin rufin asiri eh.